radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan akwai shirin koma noma sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda su ne abubuwan da za a saura da Allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 28 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 30 ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kukun sun cewa shekaru 29 su gabata rana irin ta yau wato 28 ga watan agustan shekara ta 1993 prime minister isra'ila na lokacin ishaq rabin da kuma shugaban kungiyar kwata 'yancin falasdinawa malam arafat suka rataba hannu akan yarjejeniyar sulhu wadda shugaban kasar amurka na lokacin bill clinton ya shirya a birnin washington a cikin yarjejeniyar yasir arfat ya amince da samuwar isra'ila bayan shekaru 45 da kafata sannan kuma isra'ila ta amince ta mayar da ikon wasu yankuna waɗanda ta mamaye a yankin a shekara ta 1967 ga falasinawa daga ciki har da yankin ziren gaza sai dai wannan yarjejeniya ba ta sami karbuwa ba a tsakanin falasinawa domin kuwa suna kallanta a matsayin ha'inci gare su hakanan kuma yahudawan sahiyuniya ma ba su amince da yarjejeniyar ba saboda amincewar da ishaq rabin ya yi na mayarwa palestina wani bangare na yankunan su da isra'ilan ta mame suna ganin cewa hakan ya ce amanar su kuma da ƙarshe dai sakamakon hakan nema wani bayahude mai tsatsuwar ra'ayi ya harbe shi har lahira kuma isra'ila ba ta yi aiki da alƙawalan da ta sanya hannu a kansu ba a cikin wannan yarjejeniya. da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 273 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan agustan shekara ta 1749 aka haifi jan wolfgang fitaccen marubucin waƙoƙi da adabi na harshen jamusanci da kuma an haife shi ne a birnin frankfurt na ƙasar jamus sannan ya yi karatunsa ne a ɓangaren ilimin shari'a ya koyi harsuna daban-daban na duniya kamar da kuma ya kasance mai sha'awar adabin jamusanci ya ta gagarumar marawa wajen yada harshen jamusanci a duniya kamar da kuma ya rubuta littattafai da dama a wannan fage sannan kuma ya rasu a shekara ta 1832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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin Mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 rasha ta mika majalisar ɗinkin duniya shaidun da ke tabbatar da cewa ukraine ta kai hari a cibiyar nukiliya ta zafarozi iran ta ce hulɗa da afirka na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ta sanya a gaba a manufofinta na siyasar ƙetare tons kuma ga labaran da ke da ke gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin abdulhamid addabiba ta zargi magoya bayan fatahi shaga shugaban gwamnatin da majalisar wakilai ta nada da kawo cikas ga tattaunawar da aka yi domin ganin an ceto birnin tripoli daga wani sabon tashin hankali a cikin wata sanarwa da gwamnatin da biyu ta fitar a jiya asabar ta ce faɗan da ya barke a babban birnin tripoli ya biyo bayan tattaunawar da ake yi ne na ganin an kawo ƙarshen zubar da jini a babban birnin tare da aiwatar da wani shiri wanda zai tilastawa dukkanin bangarorin siyasa gudanar da zaɓe a ƙarshen shekara a matsayin mafita ga rikicin siyasar ƙasar majalisar ɗinkin duniya dai ta buƙaci da gaggauta dakatar da buɗe wuta a ƙasar libya bayan da aka kwashe kwana guda ana ta mummunar arangama a tsakanin bangarorin 'yan siyasa a birnin na tripoli tun bayan kisan gillar da 'yan bindiga tare da taimakon ƙasashen nato suka yi wa tsohon jagoran kasar libya marigayi gaddafi a cikin shekara ta 2011 har inda yau take kasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya ba tawagar rasha ta dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta gabatar da shaidun da ke tabbatar da cewa dakarun ukraine ne suka kai hari na bam a tashar nukiliya ta zaporozhye wadda take karkashin rasha a kudancin ukraine a ranar 25 ga wannan wata na agusta ofishin na rasha ya rubuta a twitter cewa mun rarraba wa mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bayan da ma'aikatar tsaron rasha ta shirya wanda ke nuna harin bam da sojojin ukraine suka kai a tashar nukiliyar a ranar 25 ga watan agusta bayan kai harin da amurka da kasashen turai a nan take sun zargi rasha da hakan amma daga bisani kuma bayan da rasha ta buƙaci a tura ƙwararru na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya zuwa wurin domin gudanar da bincike da kuma gano wanda ya kai harin tsakaninta da ukraine kasashen turai da gwamnatin ta ukraine sun noke sun kuma ki bayar da haɗin kai domin ganin an aiwatar da hakan kakakin makita harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa karfafa alaƙa da kasashen nahiyar afirka na ɗaya daga cikin abubuwan da kasar iran ta sanya a gaba a cikin siyasar ta ta kasashen ƙetare a ranar asabar ɗin ta gabata ce dai kakake ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran nasar kan'ani ya bayyana cewa tafiyar da ministan harkokin wajen ƙasar iran din amir abdullahian ya yi zuwa wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka na ɗaya daga cikin tsare-tsare na siyasar gwamnatin iran wanda kuma manufar hakan ita ce kara haɓaka hulɗa da kuma dangantaka a tsakanin jamhuriyar musulunci da kuma ƙasashen nahiyar afirka To jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Tun banda aka kuma tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya a tsakanin Iran da manyan kasashen duniya, Isra'ila ta fara nuna kaduwa da kuma damuwa a fili. Musamman ma banda ta fahimci cewa akwai yiwuwar Amurka ta kuma cikin yarjejeniyar banda ta fice a cikin shekara ta 2018. hakan ya sa aka yi ta takun saka tsakanin amurka da jami'an isra'ilan yayin kuma yanzu lamarin har ya fara jawo baraka a tsakanin jami'an gwamnatin isra'ila dangane da matsayar da amurka ta ɗauka akan wannan batu da kuma yadda ake samun bambancin ra'ayi da matsaya tsakanin jami'an na isra'ila akan batun komawar amurka a cikin wannan yarjejeniya kafofin yan labaran isra'ila sun ambato rahotanni daban-daban waɗanda suke tabbatar da cewa ofishin firaministan isra'ila yar lapid ya yi mamaki matuka akan zafafan kalaman da shugaban musa david bani ya yi akan gwamnatin shugaban amurka joe biden ranar alhamis din ta gabata ce dai kafafen labarai na isra'ila suka rawaito cewa ofishin firaministan isra'ila ya yi mamaki akan kalaman na shugaban mossad ya kuma nemi karin bayani akan manufar hakan to a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united a ingila ta gabatar da casemiro a matakin sabon dan wasa wanda ta dauka a bana da kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ke kasar spain banda magoya bayanta suka yi cincirindo a filin wasa na old trafford gabanin wasanta da kungiyar kwallon kafa ta liverpool dan wasan na brazil wanda ya ban kwana da kungiyar kwallon kafa ta real madrid a kasar spain ya kalli karawar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta yi wanda kuma ta doke kungiyar kwallon kafa ta liverpool da ci biyu da daya a wasan premier league kuma wasan farko kenan da kungiyar ta yi nasara a bana karkashin sabon mai koyar da kungiyar bayan da ta sha kashi a hannun brighton da kuma brentford ta jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. to ban aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na mu koma noma mu noma masu sauraro barkan mu sake saduwa da ku a cikin wannan fito wata shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a kan wata yarjejeniya da aka kulla a birnin istanbul na kasar turkiya kan yadda za a rika fitar da alkama kasar ukraine zuwa kasuwannin duniya yarjejeniyar da ya ta hada bangarori hudu da suka hada ukraine da rasha da kuma kasar turkiya mai masaukin baki sannan da majalisar ɗinkin duniya To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A ranar Juma'ar da ta gabata, an kulla jejeniya biyu da ta haɗa ƙasashen Rasha da Ukraine da suke yaƙi da juna sannan kuma a ɗaya gefen da ƙasashen turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya masu sa ido da kula da yarjejeniyar ministocin tsaro na ƙasashen biyu masu yaƙi da juna ne ya suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar ɗaya bayan ɗaya ba tare da sun ga juna ba balle a zama sun zauna a kan teburi ɗaya ko yin musafaha da junansu kuma babban da majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da turkiya ne suka shiga tsakani bayan rattaba hannun babban magatakardan majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa abin da ya faru wani ci gaba ne ya gagarumi na diflomasiya kuma za a iya ɗora gini a kansa wajen kawo ƙarshen yaƙi. wanda yake a matsayin rikici mafi hatsari a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da duniya take fuskanta yanzu a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ƙasar ta ukraine za ta iya fitar da abincin da take nomawa ta hanyar tekun black sea zuwa kasuwannin duniya bayan ya bi ta ruwan phosphorus na ƙasar turkiya masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar ta ukraine sun fara bayyana kyakkyawan fatansu na cewa wannan yarjejeniyar da aka kulla a ranar juma'a a ƙasar turkiya za ta iya zama wani ɗan bane na kawo ƙarshen matsalar abinci da hauhawar farashinsa a kasuwannin duniya tun watanni shida da suka gabata ne dai rasha ta shelanta yaƙi a kan ƙasar ukraine wanda ya zama musabbabin rikici a kasuwar abinci ta duniya baya ga makamashi ƙasashen yammacin turai tare da amurka sun rika zargi da tuhumar rasha da haddasa matsalar abinci a duniya zargin da rashin take yin watsi da shi tana mai ɗora wa amurka da ƙawayenta na turai alhakin abin da yake faruwa turajeniyar dai ta juma'a ta kunshi cewa jiragen ruwan ukraine za su fito da kayan abinci su ratsa tekun black sea ba tare da rasha ta kai musu hari ko farmaki ba sannan kuma za a rika bincikensu domin tabbatar da cewa babu makamai a cikinsu ƙasashen biyu rasha da ukraine ne a sahun farko dai wajen samar da kayan abinci a duniya da suka kunshi alkama da wasu nau'o'i na hatsi sannan kuma da man girki to daga cikin tashoshin jiragen ruwan da kayan abincin na ƙasar ukraine za su fito da akwai tashar jirgin ruwan nan ta odessa wacce take cike da nakiyar da aka dasa daga nan sai jiragen ruwan su ratsa ta tekun black sea sai su shiga ruwan phosphorus na ƙasar turkiya inda za su tsaya a bincike su kakaf sannan a ba su damar su nufi ƙasashen duniya idan aka tabbatar da cewa abinda suke ɗauke da shi kayan abinci ne kaɗai wani jami'in ƙasar ukraine ya bayyana cewa daga asabar ɗinnan ne dai alkamar za ta fara fita kuma kowane wata yawan alkamar da ukraine za ta rika kaiwa kasuwannin duniya za su kai tan miliyan biyar dama dai tun gabanin barkewar yaƙi wannan ne adadin alkamar da ƙasar ta ukraine take fitarwa zuwa kasuwannin duniya har ila yau yarjejeniyar ta kunshi cewa za a aiwatar da shirin na fitar da alkamar da sauran kayan abinci na ƙasar ukraine a tsawon kwanaki 120 sannan kuma za a iya sabunta yarjejeniyar duniya dai ta yi mara balale da wannan yarjejeniya saboda halin da aka shiga na hauhawar farashin kayan abinci baya ga majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban magatakardarta tarayyar turai ma ta nuna matukar farin cikinta da yarjejeniyar ta da yin kira da gaggauta fara aiki da ita ministan harkokin wajen tarayyar turai joseph borrell ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yarjejeniyar ta istanbul wani ci gaba ne mai kyau ko muna yin kira da aiwatar da ita cikin gaggawa shi ma firaministan kasar Kanada justin trudeau cewa manyan kasashen duniya bakwai mafi girman tattalin arziki za su rika sanya idanu a kan yarjejeniyar da yadda za a rika aiwatar da ita to kasashe da dama waɗanda suke samun kayan abinci daga ukraine sun yi maraba da wannan yarjejeniya fata shi ne ta ɗore kuma a samu sauƙin hauhawar farashin abinci a duniya. to masu waro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To masu saurare yanzu kuma bari in koma gefe haɗa ku da Ali zazade domin jin irin wannan waka da ya tanadar mana. سبز جان من خاک من رود من آسمان من خاک من رود من آسمان da Ali Alizade a cikin wannan waka da ya rama da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. عطر نارنجم و خورما بوی بابو و زیره بوی خشت که که توی دستات جون میگیره من مثل کنار سندن ریشه داغ کبیرم مثل شهدان to da wannan zamu karkare sai Allah kama can anjima da yamma za a je mu dauke da wannan shirin kafin lokacin abin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya